Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau litinin goma sha takwas ga watan maris na shekarar da da ashirin hudu shirin yau da gobe zai leƙa najeriya tare da wakiliyar murƙayya basha inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan yadda ake samun yawaitar sace-sacen ɗaliban makaranta a najeriya sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu tare da wakiliyar mu Abuja da bakin da ta gayyato mana. Masu sauraron mu barkan da sake kasancewa tare da mu a wannan lokaci. A wannan makon shirin namu zai taɓo batun yawaitar sace-sacen ɗalibai a arewacin Najeriya musamman ma a 'yan kwanakin nan. Inda muka gayyato manyan baƙi da za mu tattauna da su. Kana shirin zai leƙa ga likita domin bayyana mana ire-iren abincin da ya kamata mai azumi ya yi sahur da su. Idan da lokaci za mu garzaya ɓangaren kwalama domin mu ji wani irin sabon salon girki ne bakuwar mu ta zo mana da shi. aiki mutum Sace-sacen yara ɗalibai a arewacin Najeriya a makonnin da suka gabata wani abu ne da ya jawo shakku tsakanin 'yan ƙasar. Wanda wannan sace-sacen yara ɗalibai da kuma garkuwa da mutane a arewacin Najeriya ba sabon abu bane a ƙasar. Sai dai abin da mutane ke tambaya shine yaushe za a kawo ƙarshen sa. Masu sauraron mu abin da za mu tattauna kenan a cikin shirin namu na yau da gobe. jiko sai a haika idan ka falka ba ka danno. Mutane ba inda muka gayyato su ne. Eh, Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security and Intelligence Limited. suna dr faruk bibi faruk ni malami ne a jami'ar abuja na koyar da siyasar tattalin arziki sai kuma wadda take tare da mu ta wayar tarho ita ce na najatu muhammad to madalla To, uh, Dr. Kabir in na fara da kai ganin cewa garkuwa da yara ɗalibai domin karɓan kuɗin fansa a Najeriya wani abu ne da ke ta uh, wato maimaita kansa. Idan aka duba a baya an taba sace 'yan matan Chibok, 'yan matan Dabci yara a wato ɗalibai a Kagara, akwai jangebe kankara a faka ta gina da dai sauransu. Sai kuma na kwana-kwanan nan da aka sace yara a Kuriga jihar Kaduna. da kuma 'yan makarantar tsangaya a jihar sokoto to ko me yasa sace-sace ya kara yawaita a najeriya uh, to uh, malama rukaya akwai kusan dalilai hudu uh, wayanda muka yi musu jimla dalilan suna iya shiga ababen nan guda hudu na farko akwai shi kan shi matsalar tsaron ma'ana har yanzu ba mu fito da tanade-tanade ba kwarara wanda za a magance matsalan tsaron nan a ƙarƙashin wayannan akwai 'yan bindiga wayanda suke yawo kuma suka saka shi satan jama'a don karɓar kuɗin fansa a matsayin hanyar da suke bi na cimma burinsu a ƙarƙashin wannan akwai tattara kuɗaɗe da suke yi akwai ƙoƙarin nuna gazawa na gwamnati sannan akwai tozarta ma jama'a su kansu saboda dalilai wayanda suka shiga ciki wayanda shi dukkan wayannan ababen da na ambata suna da faɗi abu na biyu shine kasancewa ya zan kama masana'anta na samun kuɗaɗe wato da turanci abin da muke ce ma economy satan jama'a don karɓan kuɗin fansa ya zama kusan akwai masana'anta wanda mutane da yawa na amfana da masana'antar to wannan shi kan shi eh, muka ware shi za ki ga akwai ababe da yawa karkashinsa kudaden da suke karba ta yaya suke karban kudaden nan wayanda suke karban kudaden wace hanya suke bi wa ke taimaka musu duk dai akwai ababe da yawa karkashi sai na uku shine ita kan eh, siyasa Eh, akwai dalilai na siyasa wanda suke nuna cewa a baya-bayan nan ana akwai eh, wayanda suke kokarin eh, nuna gazawa na ita kanta gwamnati sai na ƙarshe shine abinda za mu iya saka shi cikin wato dalilai na cuɗanya tsakankanin jama'a wadda da turanci muke ce ma social akwai kusan za a ce gasa mm. tsakankanin wayannan manya-manyan 'yan bindigan idan ɗaya daga cikin su ya wani abu to za ki ga sauran su ma sun kokari su yi ko su fiye ma abin da shi shi ya yi to shi wannan shi kan shi yana cikin dalilan da a baya bayan nan kika ga ah, an samu ƙarin yawaitar satan jama'a don karɓar kuɗin fansa kamar yadda na ce ababen nan guda hudu da na ambata kowane ɗaya daga cikinsu za ka iya faɗaɗa shi akwai ababe da za su shigo ƙarƙashinsa wanda kila saboda lokaci ba dole ba ne in shiga amma dai a takaice dalilan kenan. tun masha Allah Malam Faruk menene hakokin 'yan ƙasa akan gwamnati? ai a wato tsaro yana cikin abubuwa biyu ko uku na farko da yake tabbatar da kafuwar al'umma har su samu shugabanci kuma ba gwamnatin da muka sani ta yanzu ba ne da mutane suna haɗuwa ne saboda su kare kansu sannan su samu a kansu rayuwar da tafi amfani akan wacce suke ciki a da ko na noma ne ko na wato zuwa a farauta ne ko na mai an san tarihin ɗan adam yana haɗuwa a wuri ɗaya ne muhimmi saboda ya samu a kansa tsaro saboda haka duk wanda yake shugabanci tsaro shine abinsa na farko da yake tabbatarwa idan bai iya tabbatar da tsaron nan ba to duk abin da ya a shugabancin ba shi da amfani hajiya na ja a ƙasa da mako guda an sace kusan yara 'yan makaranta su 300 a arewacin najeriya a wannan me yake alamtawa game da harkar tsaro ne a najeriya to ai bata lokaci ne ma kana magana harkar tsaro a najeriya ina tsaron yake ba inda yake da tsaro ko ina a cikin ƙasar nan babu eh, saboda gwamnatin bata damu ba daman aiki ne shi amfanin gwamnati tun tashin farko an yi gwamnati ne a kowace ƙasa saboda kare harabar ƙasa da kuma kare eh, rayuka da dukiyoyin al'umma wanda babu shi a najeriya amma a ce wai yau eh, mutum ya zama kamar dabba a najeriya a'a abin da ban tsoro kuma tabbacin babu 爸不哭吗？ So, uh, Dr. Kabir, irin waɗannan sace-sacen yara 'yan makaranta uh, da ya sha faruwa a lokuta daban-daban kuma a mabambantan shugabannin ƙasa, misali kamar yaran sakandaren Chibok a lokacin mulkin Goodluck Ebele Jonathan, sai kuma uh, uh 'yan matan Dabci da dai sauransu a lokacin shugaba Buhari. Sai kuma yanzu da aka sace ɗalibai a ƙuriga a lokacin da muke ciki yanzu wato mulkin uh, Bola Ahmad Tinubu. to wasu suna zargin cewa a salon jan ragamar harkan tsaro ne baya canzawa yaya gaskiyar wannan al'amari yake to a takaice dai a ƙarƙashin waɗannan gwamnatoci da kika lissafa akwai tanade-tanade tsari na mulki wadda ko ƙoƙarin hitowa da su ƙarƙashin shi na goodluck jonathan akwai tsarin da aka hitarwa da ake cewa safe school initiative sai daga baya a ƙarƙashin shugabancin shugaba buhari aka hito da guda biyu akwai wadda ake cewa safe school declaration sai kuma a shekara 2021 aka hitar da tsari na ƙasa gaba ɗaya wadda shi ma duniya ma muka tara gaba ɗaya aka kaddamar da tsarin wadda shi ma karkashin dai ana kokarin inganta tsaro ne a makarantu ne to a karkashin ma har aka zo aka kafa wayansu sabbin ah, sashi-sashi haka na gwamnati wadda kuma ita ah, shi ministrin ah, wato na ilimi education ne yake da shugabanci a wannan to a takaice abin da nake son nuna ba wai rashin tare da tanada ba ne ke kawo matsalar a'a rashin aiwatar da tanada tanada ne da kuma sa ido akan waɗanda aka baya ma hakkin na aiwatar da tanade-tanaden wato abin da ke shafar eh, tsarin tsaro a nigeria ba kusan in ka ware su ba abin da ya fi rashin shi wannan tsa'ido din a turanci akwai abin da muke ce monitoring and evaluation wato tsari da za ka bi wadda zai taimaka maka ka san ko kana kan hanya a kokarin cimma burin da ke son ka cimma in kana tafiyar da tsari wadda kuma kowane tsari na gwamnati yana bukatar wannan to sai muka waye gari a tsaro shi gaba ɗaya babu shi wannan in kai magana masu wanda suke shugabancin eh, farnin tsaron za su ce yi tsaro yana buƙatar siri to ya kullum abin da suke kwana kenan da shi to amma idan muka fita daga najeriya muka je wayan su kasashe eh, su sun hito da irin wannan tare tare da a karkashin shi wannan tsari na monitor and evaluation to alhamdulillahi eh, daga gwamnatin shugaba buhari da zuwa ita wannan gwamnatin akwai wani tanadi da aka yi wadda ana ce mai misali shi gwamnatin buhari ya kira shi executive order 13 to a karkashin wannan ne shi wannan sabon shugaban tinubu sai ya zo ya tabbatar da cewa wannan executive order 13 din an mayar da shi wato doka Eh, wadda eh, a sa ne yanzu ya zo ya hitar da wani tsari wadda ya danka ma wadda take ba shawara kan harkar da tani na gwamnati da haɗin eh, kai tsakanin jami'an gwamnati wadda ake ce ma policy and coordination wato Hajji hadiza bala usman kenan to akwai tsari wadda ake yi wadda da turanci ban sai da zai fasar da hausa ba ana ce mai central delivery coordination unit wato wani cibiya ne wadda duk wani abu da ake da gwamnati gwamnati ke yi nan ne za a ringa tattara bayanai na duba a ga ana cin nasara ko ba a cin nasara to a karkashin wannan ne aka saka shi wannan monitoring and evaluation din kuma idan ba za mu manta ba a watan goma sha na shekara dubu gwamnatin ta na shi bola ahmed tinubu ya sa hannu tsakaninsa da ministocinsa na sa hannun nan alkawari ne wadda kowane minista ya yi na cewa zai cimma buri a sashen da yake shugabanci to wannan dai an aka bi shi zai taimaka wurin tabbatar da cewa irin wayannan tanade an cimma an cimma burin da ake son a cimma kamar yadda na ambata akwai tsare-tsararruka da yawa wanda aka yi kuma har yanzu misali akwai shi wannan tsari na ƙasa wadda na ce an tara duniya an gabatar da su to tun shekara 2021 kin ga yanzu akalla an samu shekara uku Ah, wadda kuma har yanzu ba mu ga an fara aiwatar da shi wannan tsarin ba an hitar da kudade masu yawa ah, don tabbatar da tsarin a ƙarƙashin shi tsarin ana son kowace makaranta a ƙasar nan ya zan tana da ah, mafi ƙaranci tana da shinge wato perimeter fence wadda eh, kin ga shine kariya ma na farko to amma kin ga misali eh, makarantar kudiga dinna babu da yake babu to kinga wannan ya nuna cewa kai tsaye akwai gibi tanade-tanaden da aka yi a ƙarƙashin shi wannan tsarin ba a fara cin musu ba abu na biyu shine rarrabuwan kawuna tsakankanin bangarorin tsaron nan kusan kowane sati in cika wayi gari za ga cikin bangarorin nan tsaro guda 29 daya daga cikin ya hitar da wani tsari na kariya na bayar da kariya a makaranta to misali na baya bayan nan hukumar 'yan sanda shi inspector general na police ya kaddamar da wani sashi a karkashin eh, hukumar na cewa za su ringa bayar da kariya ga makaranta to haka in cika je civil defense haka dai gasu nan gasu nan za ci ga suna da irin wani da amma har yanzu ba su haɗa kawo nan su ba wadda tanadin da aka yi a karkashin shi wannan tsari na kariya ga makarantu ne kamata ya su haɗa kawo nan su su ringa bayar da tsaro ga makarantu ne to a takaice dai ababen da suke jawo rashin aiwatar da waɗannan tare da aka yi. Wait. masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Malam Faruk in na sake dawowa kanka kana ganin gwamnati ta shirya domin fuskantar kalubalen tsaro a kasar ganin cewa hakkin ɗan ƙasa ne a bashi tsaro? To a ce gwamnati an kafa ta da wannan shirin amma akwai wato sakaci da kuma tsarin yadda wasu abubuwan kama rashawa da sauransu suka zo suka shafi komai na al'umma da talauci da ya shigo wanda in talauci ya zo dama yana kawo matsalolin tsaro da abubuwa da yawa wanda watakila sun zo shugabanni ne dai ba a da su wanda suka tsaya suka sa ido akan me ake so me ake ciki kuma suke son jama'ar su samu wannan masalahar. wato sun fi son kansu a kan kasar da ragowar jama'a sa haka duk yawancin abubuwan da suke tasowa da suke shafan tsaro suna da dangantaka da rashin shugabanci masu kyau da shugabancin kuma da suka sa jama'a a gaba wasu ma daga kasashen turai suke zuwa amma akwai shugabannin masu kyau za su gani su za su fahimce su tun daga nesa za su yi maganin su To uh, na sake dawa kanka Dr. Faruk wannan sace-sacen ɗalibai 'yan makaranta da ke faruwa a arewacin Najeriya kana ganin ba gazawar gwamnati ba ne a fili? Gazawar gwamnati ne da kuma al'umma da shugabanci. Uh, to gwamnati tana tsakanin al'umma da shugabanci duk suna cikin gwamnati. amma ana ce a ko laifin al'umma ne ko laifin shugabanci ne ko a addini wasu sai su ce ai halayenku ne suke ja ku samu irin shugabancin da kuke da shi wasu kuma ma sun fara ce a'a ba haka bane shugabanci fa sai dai a iya amfani da shi a iya cutar da ku saboda halayen naku amma shi shugabancin ana yana da nashi wato yana da nashi eh, responsibility nashi eh, wato dalilan tafiyar da shi saka uh, a tsakanin al'umma da shugabanci a nan ake samun matsala uh, kamar yadda na faɗa aka na zama a kunci da rashin tattalin arziki mai kyau da yunwa tabbas al'umma da yawa wasu za su fara dama abubuwa biyu ne suke yawan faruwa irin ko al'umma ta rabu ta fara cin diddigin juna suna bin juna suna bugewa saboda bukatun wanda suka fi wasu ko wanda suka samu bindiga da wanda ba su da ita da sauransu ko kuma su gane cewa suna da matsala da shugabanci su haɗa kai su fara kalubalanta wannan shugabancin a kawo canji to al'umma irin tamu da take da bambantaka da yawa bambanci yayi yawa yana da wahala al'umma ta haɗu ta wato kalubalanci shugabanci shi sa muke ganin sai mutane in suka ga bala'in yi yawa sai su fara daukan wato wato suna yin amfani da nasu damar suna abin da suka ga dama to wani yana cikin dalilin da ya sa muke samun wa'annan sace-sace kuma ya zo mana da da aka rinka kafa kungiyoyi wanda suke neman suna don su cimma wasu bukatunsu sai ba a iya maganin su da wuri ba musamman wanda aka soma tun daga niger delta sai zama na ai a cikin wato zan iya cewa shirme irin na zamantakewa sai mutane su rinka kare su saboda ko dan nasu ne ko dan suna da dangantaka da su ko yaran su ne ko addinin su ne aka rinka tabbatar musu da abin da suke so wanda kuma duk irin wannan kungiyoyin muhimman abin da suke so na farko shine su suna to sace-sace ya zo saboda kungiyoyi suna son su suna kuma sai aka bari aka rinka ba su dama wasu ma ana ɗaure musu jindi ana cewa ai suna da gaskiya abin da suke yi har abin ya zo yanzu ya zama ya bugari gaba ɗaya. hajiya na na sake dawa kanki shi wannan kalubale na tsaro da najeriya ke fama da shi ba kya ganin wani rashin kataɓus ne na gwamnatin wato gwamnatocin baya ita wannan gwamnatin ta gada daga wajen su? gwamnatocin baya rukayya don me isa kai za ka karɓi mulkin da ka san kai ba za ka iya ba shi da ya zo kullum sai a dinga cewa gwamnatin baya to shi wanda izo hajaran majaran da karfin siya ya karɓi mulki bai san abin da zai karɓa ba haka kawai mutane sai su dinga yin karyar banza suna cewa wai gwamnatin baya me ya magana gwamnatin baya ina ruwan mu da gwamnatin baya kai da ka zo za ka karɓi mulki ka ce kuma za ka karɓa da karfin siya? tunda mulki ba alakat ba ne haka tunubu ya ce mm. ya ce a karɓa da karfi to me isa ka karba me isa ka karba kai ba ka da masaniyar halin da kasar take ciki ne ba ka da maganin halin da kasar take dan me isa zama dinka zancen gwamnatin baya gwamnatin baya bana ce wannan masifa ce to kin gane mu abin da yake damun mu shin dukiyar al'ummar kasar nan ta al'ummar kasa ce ko ta wani ce me isa ba a amfani da dukiyar kasa don a kare kasa me isa ya zama na cewar misali za a dinka zancen cewar wannan eh, wannan abin da ya shafi arewa ba ne wannan abin da ya shafi arewa ba ta cikin kasar najeriya ce ko arewa ba najeriya ba ce. to masu sauraron mu za mu datsa aya a nan a mako mai zuwa za mu dora da yardar allah. idan kana barci ko sai a haika idan ka falka ba ka danno. To madalla da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau kuma kuna amfana. Ganin cewa muna cikin watan Ramadana za mu garzaya ga Dr. Adamu Dawud likitan kula da jiki domin ya bayyana mana ire-iren abincin da ya kamata a ci a lokutan sahur. Dakta gare ka. To a takaice tun da ita azumi an yayi shi ne daga sahur a ɗauka har sai an kira sallar magariba sai a yi iftar wato buɗe baki to tun da zafi ya yi yawa yanzu nan tun daga lokacin da mutum zai yi sahur ya kamata ya sa abubuwan da zai ci yadda kishin ruwa ba zai mashi tsanani ba da har zai galabaita to wayannan abubuwan da za a ci lokacin sahur ya kamata ya zama abubuwan da akwai maiko-maiko abin da suke da maiko-maiko kamar mutum ya sha fura da nono ya ci dan wake ya ci Ɗan fried abubuwa kamar abubuwan da aka toya kamar su dankali nan da ɗan kwai ya ci kuma irin abubuwa da little fries haka ko ya ɗan ci tuwon shi da miyan taushe tunda shi ma akwai ɗan maiko maiko a ciki ko da ɗan shayi amma za a sha shayi kar a sa madara don shi madara kan sa kishi sai mutum jera yana so ya sha ruwa after kamar 2 to 3 hours to in an yi haka nan insha Allah za a ga cewa azumin za a ɗauke shi har a kai magariba ba tare da jiki sosai ba kuma in bitu ana cin abincin nan ya kamata a sha ruwa a sha ruwa sosai ba ruwa mai sanyi da yawa ba don ruwa mai sanyi da yawa bai bari mutum ya sha ruwa to yadda har zai cewa ya koshi ko ya ginsu da cewa ya kashe kishi to in an sha ruwa haka nan a lokacin sahu yakan taimaka a ji daɗin azumi ba tare da an galabaita ba to sa na ɗauki azumi ɗin ya kamata mutum na aikin ƙarfi ya tabbata ya yi su kafin sha biyun rana ya kammala aiki da suke da son karfi sosai kafin sha biyun rana to insha Allah karim za a iya ci gaba da azumi ba tare da an galibai ta ba sannan in mutum ba shi da lafiya ya tabbata cewa ya sha magani da zai taimaka masa kafin ya ce saboda wahalan azumi bai iya yin bai zai iya yin ba zai saboda wahalan ciwo ba zai iya yin azumi ba sai kokari a sha magani kan mutuna da olsa ya sha magani shi lokacin sahu in kana da hawan jini ko diabetes ko wani chronic disease dai haka ka sha maganin magana raba shi kala biyu ne ko uku to especially yawanci akan sha kala biyu da safe ko da daddare to sai mutum ya sha da sahur sai kuma an gwada baki kaɗan ci abinci sai ka sake sha to bayan an sha ruwa insha Allah ka rinka suka ji daɗin ka sai ka yi ƙoƙari in ka yi buɗe baki da kayan itace ko dabino ko 'yan fruits haka sa'annan sai ka ɗan sha ruwa kaɗan sai ka yi sallah in kai magariba sai ka zo ka zauna kaɗan sha kunu ko da ƙosai ko da alala in kana da ulcer a rage kayan yaji da yawa a rage kuma cin abubuwa masu maiko da yawa to in ka yi wannan kuma sai ka ɗan sha ruwa sa'annan ka yi sallan tarawi sai kuma in an da tarawi a ɗan huta ka ɗan sha ruwa ka samu abinci kaɗan ci ka kwanta bacci kaɗan sha ruwa kuma kaɗan farka da daddare ka zama ka tashi ka shirya ba sabo to insha Allah ka haka ana haka ana haka zaki ga azumi ya tafi daidai ba tare da an galabaita ba an sha wahala ba to haka yake Yanzu kuma za mu leƙa filin girke-girkenmu. Wayo Allah tuwo! To madalla masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu tsallaka gefen kwalama. Bishirinku masu sauraron mu shayin da bakwar mu za ta yi mana a yau na daban ne specialty ma take kiran shi. To haka yake a sunan bakwar namu. Ah, assalamu alaikum sunana Sadiya Tukur wacce aka fi sani da these delicacies. To a me za ki gabatar mana a yau din nan kamar da yadda dai masu saura suka ji a na ce shayi. Ai shayi na wannan special shayi ne wanda in kika sha shi ba ki ƙara so ki tsara shan wani wani um, flavor din shayi ba. Na ni ina da son shayi so irin na shiga na I went out of my way zan ce mm. kenan in samu recipes in samu abubuwan da zan haɗa ya bani um, wani different different abu mm. different taste um, shayi. so yau zan muku special shayi na wanda ba kowa nake ba recipe din nan ba sai ah. wanda na ga ya cancanta haka yake su sauraron mu da fatan kun shirya tsab domin jin yadda wato za ta gabatar mana da wannan shayi shi shayin na abubuwa guda uku ne zuwa hudu zaki bukata kin ga kuma bawon um, le abarba wanda yanzu ana azumin nan kowa yawanci ana samun shi ko baki da shi a gida ya zuwa ki sai wurin masu um, yanka lemu za su baki wannan bawon abarba sai bawon lemu shi bawon lemu nake magana wannan green din nan ba shi ban da fara hmm. shi green din zaki iya sa greta ne ki dan kankare shi kuma zaki zuwa wurin masu lemu shi masu masu sai da um, kayan fruit din nan in nan wanda suke barewa din nan har sai um, shi je kwashi shi ma zaki iya shi zaki amfani da shi sai ki samu cardamom ɗinki shi man ana ce mishi habbohan mm. a ah, ban san kuma hausa mai ake ce mishi ba amma dai habbohan na ke gan shi kanana ne haka ana yawanci abincin laraba mm. suna sawa shi man din sai kuma ke samu shi ruwan lemu ki sa mishi ko dan um, lemun tsami haka to iyakacin abin da kike bukata kenan su duk wannan ah, da bawa abarban da bawon lemu din da habbohan din duka zaki sa shi a cikin tukunya ne ki sa mishi ruwa ki dora shi a wuta sai ki tafasa shi shi bawon abarban kawai ma zaƙin shi zaki ba sai kin sa suga ba mm. in kika amfani kika yi waɗannan ba sai kin sa mishi suga ba in kika yi tafasu sai ki sauke ki tace amma ana so ki dan bar shi bayan gama tafasuwa ki dan bar shi dan yi kamar a ce minti biyar saboda duka flavors din za su fito mm. sai ki zo ki in kina son shi tafashashe ne sai ki kara mai da shi wuta in kuma kina son shi a ya dan huce din sai ki tace shi ki dan kara mishi wannan lemon ruwan lemon din nan shikenan kin yi ti dinki wannan shayin dai <laughs> ba ba da mai kiwiya kenan ko ba ba yaro mai kyuya so eh, wato gaba ɗaya waɗannan kayan haɗin da kika faɗi uwar gida kawai za ta wanke su ne ta sa su a tukunya ta tafasa su bayan ta tafasa ya ɗan tafasa haka kamar minti goma akan wuta sai ta sauke huce saboda in ya ɗan hucin shine kamshin duk abin da ake bukata zai fito in kuma tana son ta sake mai da shi kan wuta bayan ta ajiye na minti biyar nan sai ta sake mai da shi kan wuta ya sake tausa na biyu sai ta zuba a cikin flax to haka yake masu sauraron mu da fatan wanda ya kunji yanda za ku ku eh, bi wani salo domin yin wani salon shayi kenan zan ce wanda ba tare da makin sha wahala ba ko a wajen masu sai da kayan marmari wato fruit kika tafi da ki samu bawon um, abarbanki da kuma bayan bawon lemu amma fa bayan bawon lemun karki manta green din karki bari mai farin ya shiga saboda in mai farin ya shiga yana da ɗaci kamar yadda bakon ta yi mana bayani sai kuma ki samu kadamon dinki to duka waɗannan abubuwan ne zaki saka shi cikin tukunya wato ke dafa shi ba tare da ma an sa ganyen shayi ba kenan ba ganyen shayi to haka dai zaki yi wannan shayi na ki da fatan zaki gwada a gida ki ba wa 'ya'ya su masu sha ki ba wa shi kan shi mai house ya ji wato salon wani shayi na daban <laughs> to haka yake masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna tare da mu ne a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc

Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Godiya ta musamman ga wakiliyar Murƙayya Basha da dukkanin bakin namu na yau waɗanda kuka ji muryoyinsu. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Juli Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance. take ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare